बिल्ला बिल्ला की బాగా ఆడియా నవామ గచ్చి wani gashi wallahi da kai aure a lokacin nasa na zo na gashi Allah karka aure ma a lokacin ne <laughs> kana mamaki lokacin bawa eh. a yi mulkin bawa kan gaskiya ne ba abin da za mu ci sai dai ga shi ne ni ma mulkin na sa samun dubu ɗari da hamsin a mulkin sa ka taɓa samun wani kuɗi eh. dubu ɗari da hamsin wallahi Kashmoni? Kash na gyan. Waga haukan ai kwazo ai waga ne yanka inda amana. Da kyau. Eh, karka da amana san da yake a san bayan shi. Yau, sai an ji wani? Yau, sai an ji wani wannan ya aka yi wa ya fito da hito zaman eh, fita yake yana zama shi ne wanda yake baka damar in ka ɗago wani abu mai kuma da kansa za ka sa ni kame da ba ka gane ban gane ba dan ma biya ne da aka tsare shi ba ka ma ai yanzu youtube na za su samu masu ɗauko firinta suka bude hmm? dan sa era po2 ba daga baya dan zai yi rikodin dauki wani saman nan madadin eh na me Go on, go check. mun goge gaskiya